Ruyar da aka yi wa Yohana Sura goma Sa'an nan na sake ganin wani katon mala'ika mai karfi yana saukowa daga sama, girgije ya rufe shi, yana kuma da bakan gizo a kansa, fuskarsa kamar rana take, kafafunsa kuma kamar ginshikai na wuta. Yana da wani ɗan ƙaramin littafi wanda yake a buɗe a hannunsa, ya sa kafarsa na dama a kan teku, kafarsa ta hagu kuwa a kan ƙasa. Ya yi kira da babban murya wanda ta yi kara kamar rurin zaki, da ya yi kira sai tsawa bakwai suka amsa da babban ƙara, da tsawa bakwai nan suka yi kira, na yi shiri in rubuta, amma sai na ji murya ta yi magana daga sama ta ce, Abin da tsawa bakwai nan suka faɗa. ka rufe shi kada ka rubuta shi. Sa'an nan, mala'ikan nan da na gani a saye a kan teku da kuma a kan ƙasa, ya ɗaga hannun damansa sama, ya rantse da wanda yake raye na har abada abadin nan, wanda ya halicci sama da dukan abin da yake cikinsa, da duniya da dukan abin da yake cikinta, da teku da dukan abin da yake cikinta. mala'ikan ya ce, Babu sauran ɓata lokaci kuma, amma a lokacin da mala'ika na bakwai zai busa kahunsa ne, za a cika asirin nan na Allah, kamar yadda ya sanar wa bayinsa, annabawa. Sa'an nan, na ji muryan nan da da, na ji daga sama ta sake yi mini magana cewa, Je ka, ka karbi littafin nan da yake a bude. a hannun mala'ikan da yake tsaye a kan teku da kuma a kan kasa. Sai na tafi wurin mala'ikan, na ce masa, ya bani karmin littafin, shi kuwa ya ce mini, Ka karɓa ka ci, zai zama da ɗaci a cikinka, amma a bakinka zai zama da zaki kamar zuma. Sai na karɓi karamin littafin daga hannunsa, na cinye. sai ya yi zaki kamar zuma a bakina, amma bayan da na haɗiye, sai ya koma ɗaci a cikina, sa'an nan aka sake faɗa mini cewa, Dole ne kuma ka yi anabci a kan kabilu iri-iri da al'ummai masu yawa, da yare daban-daban, da kuma sarakuna masu yawa.